kamar ma sauran kasashe najeriya na da dubban yan gudun hijiran da yanzu ma ke neman koma garuruwan su sakamakon halin kunci da suke zargin suna ciki kamar yadda na tarar a sansanin yan gudun hijira da ke fufore a jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya malam habu abdullahi da ke zama shugaban yan gudun hijira da ke wannan sansani ya ko bayan halin da suke ciki a yanzu eh, mu gaskiya abin da suke mana wannan suna shigan mu. abin da ya sa na faɗa haka na ɗaya asibiti ba magani na biyu ba sa bamu wata isasshen abinci abincin da suke bamu wani lokacin waken da za su zuba mana duk tsutsa tsutsa sai ka ce mu bayi ne ko mu yan prison ne kullum muna ta musu hakuri har yanzu abin har yanzu bai jaru ba gashi na zo gidan nan lafiya yau wata na uku da wani abu har yanzu olsa ma ya kama ni sabon ba ba na samun abinci isasshe olsa ma na na je musu na ce gashi gastric yana damuna sun je ce to za su ba sun je sun bani wani maganin da da ma bai yi min ba saboda haka mu ba suna cutar mu sosai mutane arba'in hamsin sittin har akwai mai saba'in akan roban wanka daya oga me zai yi wa mutum eh, ba abin da zai wa mutum yara ga yara ƙanana mu mu damu ba yaran ma akan yaran ma mu muka damu cikin ma waɗannan yan gudun hijira har da ko yara ƙanana ba ma samu abinci abinci kuma ba dari kuma ba lakwaci lakwacin nan sai ya kure kafa ba mu abinci kuma mu abinci din ruwa ruwa kawai ba dari wani ma Kulu wani ma susa da wake su kuwa mata cikin ma har da masu shayarwa cewa suke su fa bukatan suna na ne da kuma da su ja su ta Borno zaman mu wannan ba koshi gaskiya ba wadatan abinci miyan kuka wannan shine kullum muna kunu sargen kunu shine muna sha sha biyu daya tukuna za mu samu abinci mu ba matsala ah? har mu sayar kayan mu mu yi miya a nan zaman mun gaji sai mu je can mai duguri ga takalmi na arube ga shi zari kwaya daya gindina ga jinjiri a bayana zai fi fitsari ba yadda zan yi in canja a roko a bani ba za a bani yanzu ka duba wannan kayan yanzu zaman na nan ya ishe mu a kai mai duguri akwai yan uwa akwai yan uwan mu a mai duguri za mu je zama gida gidan uwan mu to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da fa majalisar dokokin jihar Adama ma ke haska fitilar ta game da halin da 'yan gudun hijira da ma waɗanda suka koma yankunan suke ciki a yanzu honorable Hassan Barguma ne shugaban kwamitin kula da 'yan gudun hijira na majalisar. Za mu ga hanyoyin da za a bi wanda duk abin da ya zo a ɗan gudun hijira ya kamata a kai mashi. In kuma akwai wani taimakon da za a ta can sai a yi amma kayan na ɗan gudun hijira ne dole a ba ɗan gudun hijira kayan shi. A matsayin na chairman na eh, 'yan gudun hijira zan yi kokarin tattauna da kwamiti sanan mu fito da hanyoyin da za a bi. To wai kome hukumar kai dauki ta nema wanda ma take kula da 'yan gudun hijira ke yi ne game da halin da suke ciki yanzu? Sa'adu Bello shine jami'in hukumar mai kula da jiyon adama da taraba. Muna ba da abin da abinci da kuma abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi tallafi na wurin kwanciya wato katifu da barguna da baukatan eh, aiki da kusan komi na aikin yau da kullum muna da clinic a asibitocinmu a sansanoninmu nan eh, da muke da su a dama kowace sansani tana da clinic kuma da zara mara lafiya ya samu akan kai shi clinic idan yau fi karfin wannan clinic da ke cikin sansanoni to muna da mota na ambulance muna da wanda nema take da shi akwai kuma ambulance na primary health care wadda akan dauke su a kai su Uh, ko specialist hospital uh, so akwai kyakkyawan kula wurin lura da waɗanda suke uh, sansanoninmu muna iya gurgudun mu ba da abin da za a ci so uku dinnan a rana kuma ba mu taɓa yankewa ko da so ɗaya ba duk wanda suke sansanonin mu abin da suke ci so uku dinnan a rana baya yankewa. Sa'ad Bello kenan da ke zama jami'in hukumar kai dauki ta Najeriya ne ma mai kula da jin adama da taraba Ibrahim AbdulAziz Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.